Sashen Hausa na Studio Kalangu suna gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararo na shi nake muku lalle habin a cikin shirin na yau Alhamis 21 ga watan Mars na 2024. A cikin shirin za ku cewa an sami bullar cutar makoshi wato diphtheria a Arlit. Kawo yau cutar ta hallaka rayuka goma sha biyu a cewar ma'aikatar lafiya a gundumar. A rahoton da muke kawo muku masu alaka da azumin ramadan za ku ji shawarar masanin abinci wajen buɗe baki rahoton musamman na yau zai mai da hankali kan batun warware rigingimu tsakanin manoma da makiyaya a yankin gwaigwalo a gundumar arlita an samu ular cutar makoshi wato diphtheria a ran sha'aku ga watan oktobar 2023 dr zakari shugaban likitar arlita ya bayyana cewa wannan cuta ce mai yaduwa da wata kwayar cuta ke haddasawa kuma tana kama yara in shekara ɗaya zuwa shekara goma sha biyar tana kuma iya kama har babba a hirshi da gungu muhammad dantani cutar da ke barna yanzu haka a late ita ce cutar mashako da kowa ya sani ba wata cuta ce ta daban ba an tura gwajin a yamai an tabbatar da cutar ce kuma ba alit ne kadai abin ya shafa ba duka asibitocin ƙasa nan ne ya yi watanni shida da cutar ta bulla mutumin farko da ya kamu da wannan cutar ta mashako a nan alit an same shi ne ranar goma sha uku ga wata oktoba shekarar bara waɗanda cutar ta fi shafa su ne daga haihuwa zuwa 'yan shekaru goma sha biyar ta fi shafar yara da ba a yi wa shaushawa ba shekarar bara mun samu mutane goma sha hudu mutum uku suka rasu a wannan shekara mutum talatin da biyu mutum tara suka rasu. rashin cin abinci tsawon ini na iya haddasa wato warin baki amma idan wannan warin ya daidai da na miske wajen allah ba wannan ne ke sawa mutum ya bar kula da tsaftar bakinsa ba a cewar malama amina aliyu malama mai wa'azi a hirta da hawa usman batun wanke baki da brush inda dai ya zo a hadisi manzo Allah sallam wato dan warin bakin nan na mai azumi Allah yakan ji shi ya fi kanshin almiski daɗi a gare shi shi kuma almiski wani turare ne na gidan aljanna to wannan ba shi zai sa ka bar bakinka daga je daga jikakin brush ba yin brush halal ne zaki brushin ki da toothpaste da maclean in dai har ba za ki haɗiye ba amma mafi ala ki brush ɗinki da kira gama sahur kika wanke bakin ki. har zuwa shan ruwa bakinki na nan ba zai samu wannan bashi bashin ba idan kuma kin manta baki yi da sahur ba to wannan zaki iya yi amma ki tabbatar baki haɗiye toothpaste ki haɗe shi abin nan ɗin brush ɗin ba wallahu a'lam a lokacin wannan wata na ramadan masu azumi na kokarin cin kowane irin abinci masana abincin sun ba da shawarar a lura da yadda ake cin abinci a lokacin buɗe baki dr abdulrazak bello masana abinci ya yi ƙarin bayani Akwai waɗansu ƙa'idoji da ya kamata a girmama suna a cikin cimakar mara nauyi maimakon mai nauyi. Idan ana maganar cimaka da ba ta da nauyi shine cin dabino a lokacin buɗe baki daidai ne saboda dabino bai da nauyi kuma yana da sinadarai masu gina jiki. Bayan dabino ruwa zalla maimakon ruwan zaƙi a sha ruwa da yawa tsawon dare ruwa masu zaƙi kada su wuce kofi uku a ci ɗanyen kaya idan aka yi haka daga baya sai a shiga cin tuwo saboda ya kamata a bai wa jiki ya sake ya fara aiki sannu-sannu Yau 21 ga watan Mars hukumar kula da tsarin aikin hajji da umara koho ta yi walawalar tsarin kamfanin jiragen sama da za su yi jigilar ramani ta aikin hajji a bana. Gibrima Ali Bukar jami'in sadarwa a koho ya yi wa Habiba Ahmed da ƙarin bayani. A yau mun yi wala wala na tsarin jigilar mahajjata zuwa ƙasa mai tsarki na wannan shekara komai ya gudana da kyau sosai muna da rukunin kamfanonin hajji da umara guda goma sha shida da suka ja daga na farko har zuwa na ƙarshe amma wannan tsari na aiki da biyan kuɗin jigila domin har yanzu akwai kamfanoni da ba su ƙare biyan kuɗin jigila ba ko da ana da lamba ta farko idan ba a biya kuɗin jigila ba to ana iya rasa wannan matsayi Wannan shekara muna da kamfanonin jirage guda biyu da suka ba mu ranaku watakila ma tashin farko zai gudana a ranar 25 ga watan Mayun shekara ta 2024. kimanta wuraren da bakin haure ke kwarara ta kansu tare da gano wasu wuraren shine manufar wata haduwa da aka shirya jiya laraba 21 ga watan mars a agades a ƙarƙashin jagorancin hukumar kula da bakin haure oem da ofishin ministan cikin gida da kuma masu ruwa da tsaki a harkar bakin hauren madam muha binta shugabar ma'aikatar da ke kula da al'amarin bakin haure ta yi wa musa mamman karin bayani A jihar Agadez, OEM ta girka wasu sassa na sa ido kan shiga da ita na bakin haure. Muna da siritina asmaka yanzu ma mun zo ne wajen gwajin waɗannan sassan na sa ido ganin kuma in za mu iya buɗe wasu sassan sa ido na shiga da ita bakin haure inda zirga-zirga ta yi yawa. Wata na'ura ce OEM take da wadda ake kira DTM shine muka zo gwaji a nan jihar Agadez. Gwaji ne don gano kuma wasu gurare na sa ido. Mahimmancin wannan sa idon shine yana ba mu damar ƙididdiga kan bakuncin haure kuma ni da kaina na ba wa yin shawarar ba da wannan na'urar ga hukumomi don su ma yi su da kansu yanzu haka ba tare da jimawa ba za mu tattauna don ganin yadda dtm nan zai iya shiga hannun hukuma don su ma yi ƙididdigar a jiya ne kotu a birnin alita ta soma zaman shari'a na manyan laifuka da sunan wannan shekara da muke ciki batutuwa guda shida ne shari'ar za ta mai da hankali a kansu da suka hada da kisa guda uku ta hanyar amfani da makami batutuwa biyu na sata da makami sannan batu daya na kisa domin sauƙaƙa aikata laifi zaman zai ɗauki tsawon kwanaki wato tsawon kwanaki hudu ana gudanar da shi wato daga ashirin zuwa ashirin ga watan mars Mindo Balbizo, Minjo Balbizo mataimakin babban alkali a kotun arlet ya yi wa gungu Muhammad Dantani karin bayani. Dose shidda ne. Na farko dose wanda ake zargin mutane sun hada kai ko sun taimaka na kisan kai an yi shi ne ba biskan an yi niyya amma kuma an samu mutuwa a ciki na biyu swata wanda an hada kayan aiki an yi shi ne da dare mutane suna da yawa sun yi shi cikin gida na uku kisan kai ne wanda aka yi ba da an yi niyya a kisa ba amma an samu rasuwa wanda kuma an yi unhwani da yuka na hudu wanda shi ma kisan kai ne aka yi wanda mutumin bai yi niyyan a samu rauni ba amma kuma mutumin ya mutu na biyar tare mutane a amshi musu kaya kuma suna dauke da makamai kamar su bindiga kuma biska aikata wannan sun halbe halbe har suka ji mutane rauni wasu ma an samu wanda suka mutu a ciki na shidda harka swata ne kuma suna da yawa sun yi unhwani da mota da makamai bindigogi a shari'a kwana hudu ne na farko dosiye guda ne za a yi a wunin gobe dosiye biyu ne za a yi kwana na uku dosiye guda ne kwana kuma na hudu na karshe dosiye biyu ne za a juje da'irar agadez ta samu wata cibiyar sarrafawa da kuma darajanta sharar leda da ake sarrafawa a garin wannan kuwa da nufin kare muhalli tare da rage kashe-kashen kudade wajen kula da shara a garin agadez almahadi mohammed mai kula da sadarwa a ma'aikatar magajin garin agadez a zantawar shi da anise karim Da'irar ta tsunduma a cikin wani tsari na kula da sarrafa da tilladodi cikin wannan tsari ne tare da abokanin hulɗa aka samu wannan santa da kuka gani da aka saka mata kayan aiki domin sarrafa da tilladodi sannan a ɗaya ɓangare akwai masu horarwa da aka kawo suna ba da horo yadda ake sarrafa da tilladodi zuwa fave an kawo na'urorin da za a rinka sarrafa ledodin cibiya ce da za ta baiwa da'irar dama ta sarrafa kayan da za a iya amfani da su ko dai babe ko waɗansu kayayyaki zai baiwa da'irar rage waɗansu wahalhalu za a rage da tilladodi da za a rinka sarrafawa a wannan cibiyar a jiya ne aka kaddamar da wata al'adar tashe a garin agadas wata al'ada ce da ke ta kakanni kakanni da ke somawa duk shekara a ran goma ga watan ramadan take kuma ɗaukar tsawon kwanaki goma sha bakwai yayin wani al'adar matasa na rikidewa su shiga wata kama inda suke yin kofa kofa suna rawa da waka da nuna muhimmancin sadaka a wannan wata na ramadan abubakar amma wani mai kula da gargajiya a gadis ya yi wa anise karim karin bayani al'ada ce wadda yake da dadewa ba a yin shi sai cikin wannan wata mai rahama daga shekara sai shekara ake yin shi abinda da sa ake yin shi ana tunatar da mutane sada zumunci da kyauta da sadaka a yi wasa da dariya tsakanin yan uwa haka ya gama wannan abun ne sa ake ce matashi Abun da ya fara bacewa muka ce to wannan abu bai kamata ba yana cikin al'adu da ya kamata mu medo yana jawo hankalin matasa su zo su zama Muna su saurari su kamar abin da ake ga musu bisa tarbiyya saboda abu ne ana yin shi kai da kanka kana jin daɗi kuma kana ganin ana kawo maka kamar nesa kusa menene ake cewa nesa kusa saboda duk sadakokin da kake Allah na rubanya maka su kenan shi kake kamar ka shiga aljanna ma yana da ƙarfi kwarai da haɗa kan al'umma gaba ɗaya in dai ana yin shi ba wanga ko wanga kowa ma zowa yake kenan an samu haɗin kai a sada zumunci kuma yana sa mutum ya san muhimmancin sadaka da kyauta ma shine kamar muhimmancin shi cikin al'umma. A fagen motsa jiki a cikin tsarin ranakun hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA inda za a shirya wasanni tsakanin dogogi daban-daban na ƙasa na kwallon kafa a nahiyar Afirka da sauran kasashen duniya tawagar niger Mena A ta wato za ta kara da tawagar april ta Togo gobe 22 ga watan marsa a filin kwallo na Albashir da Muhammadiyya a ƙasar Maroc. mai horar da 'yan wasan mena badu zaki ya bayyana cewa manufar wannan karawa ita ce nuna hazaƙa da kuma zafin nama na 'yan wasansa a hirshe ta wayar tarho da salamatu kadiri Akwai mahimmanci gare mu kowane irin sakamako za a samu, amma kwarewar kungiya ko ta 'yan wasa guda guda ne ko kuma wasa tare shine ke shafar mu domin rike abu mai kyau da kuma gyara abubuwa za mu aiki da hakan daga baya. Haka ne kuma za mu haɗu da wata kungiya mai haɗari da ke kare kanta da kyau. Kungiya ce da ke kai hari da kuma neman zura kwallaye da ke wasa da sauri. Na ga wasanta tare da Senegal. Kungiya ce mai kyau da ake girmamawa. Wani gwaji ne gare mu domin gwada karfinmu da ingancin 'yan wasanmu a lokacin da suke wasa tare muna son mu ci wannan wasa amma idan muka rasa za mu amfani da kuskurenmu domin mu gyara don mu kasance a shirye a nan gaba. Euh, yanzu kuma sai rahoton namu na musamman rigingimu tsakanin manoma da makiyaya a niger na yawan faruwa kafin girbin albarkatun noma karamar hukumar karkarar kwaigolo a gundumar Bobai na fuskantar irin wannan rigingimu hukumomin kwaigolo yanzu haka suna fama a kan wani al'amari da ya shiga tsakanin ƙauyuka biyu ɗayan na manoma ɗayan kuma na makiyaya madam biba sani magajiyar garin kwaigolo ta bayyana cewa ana wayar da kayan mutane da abin ya shafa domin a matsalar a hirata da umu umaru waɗanne matsaloli ne kuke fuskanta a nan cikin gundumar Kwaigolo? Kwaigwal da san dai ara. A nan garin Kwaigwalo muna fuskantar matsala tsakanin manoma da makiyaya tun da bana mun ga iya kalubale. A ƙarshen damanar da ta gabata manoma sun ƙare aikin noma suna ƙoƙarin ɗibar albarkacin gonakinsu ne makiyaya suka sabko da dabbobi wasu ba su ma sa hannu ba cikin aikin gonakinsu. Fitinar sai ta girma ta kai ga asarar rayuka cikin da'ira ta mutum biyu ne suka rasa rayukansu a ta gasar kuma mutum guda tun da garin biyu kusa da juna suke yawanci Yawancin mutanen garin Kwaigolo duk suna noma ne a wani gari da ake ce mai Yeda. Su kuma mutanen can suna noma ne bayan garin Yedan. Mun tara masu gari, shugabannin gargajiya kuma mun yi kokarin wayar da kan jama'a. Har ma muke zuwa mu iske dabbobi sun sabka. Wa'anne mafita ne kuke ganin ya kamata a girka? domin kawo ƙarshen waɗannan matsalolin da ke tasowa tsakanin makiyaya da manoma a nan cikin gundumar taku. Muna ƙoƙarin wayar da kan jama'a ɓangaren makiyaya da suma ma manoman su yi ƙoƙarin fahimtar junansu. In Allah ya sa damana ta kewayo su manoman su samu damar naɗe albarkacin gonakinsu su kuma makiyaya su yi hankuri hal manoma su naɗe albarkacin nomansu. Bana dai ba a ma samu damar ɗiba albarkacin gonakin ba da dabbobi suka safko kamar yadda na gaya muku. Sannan kuma abun ya haifar da mugunyar fitina tsakanin mutanen nan. Saboda yau mutum ya sadaukar da kanshi komai na shi ya yi ƙoƙarin noman shi ya buɗe ido ya ga an ɓata mai aiki abun yana da ciwo dan shi muke neman jituwa tsakanin su kowa ya duba a matakin shi ƙoƙarin da zai iya yi dan saboda a samu ai tafiya tare. Bayan duka irin waɗannan ƙoƙarin da kuke yi, a ganin ku an samu sauyi ko ko a'a? Muna fatan Allah ya sa fahimta tsakanin su gaskiya. Ina kuma kira ga gwamnati da su sa muna hannu ta bangaren wayar da kan nan. Muna yin bakin kokarinmu amma ya kamata a kara wayar da manoma da su makiyayan kai don su fahimci juna inda mana ta kewayo. Manoma su yi kokarin sa a kansu a cikin aiki don su yi maza su kare su naɗe albarkacin nomansu. Su kuma makiyaya su yi hankuri har manoma su naɗe albarkacin nomansu. Marla, masu karshen shirin kenan na malishin yau a huta lahiya.